da ta haɗa da a sace-sace, yan ayyukan da ba su dace ba domin samun kuɗaɗe, su kuma waɗannan yare ƙanana waɗanda dukkaninsu 'yan ƙasa ga shekaru goma sha biyar ne sun mai da hankali wajen yin unhwani da ɗan ƙarfin da suke da shi wajen neman na kansu yayin da mutum na farko ko in ci yaro na farko ya bayyana mana cewa ya fada a harkar sayan ruwa ko in ce sai da ruwa yana kaiwa gidajen mutane ne sanadiyar gudun hijira da mahaifarsa sun ka zo daga karamin hukumar mulkin zurmi a jihar zamfara zuwa a garin gusau wanda saboda matukar talauci da kuma rashin sana'a mai karfi da mahaifinsa ke fama da ita wanda haka ne sa wannan yaro ya ɗauki jarkoki yana zuwa famfuna yana ɗebo ruwa inda yake sayarwa a cikin garin Gusau duk jarka guda ana ba shi naira ɗari gare ta wanda duk da cewa shekarunsa goma sha uku a duniya amma yaron ya yadda ya shiga cikin gari ya tura wannan baro shi kaɗai ya sai da wannan ruwa domin neman abin da zai ruha maka kansa asiri su kuma waɗannan yara sanadiyar abin da yasa sun ka fara sai da waɗannan ruwa sun fara ta ne saboda mahaifinsu Allah ya masa cikawa kimanin shekaru biyu da sun ka wuce babban daga cikinsu shekara ta goma sha biyar shi kuma ƙaramin daga cikinsu shekara ta takwas a duniya amma tun yanzu sun fara sa guminsu suna neman abincin da za su ci domin su ruha makawunansu asiri duk da cewa waɗannan yara dukkaninsu duk bai cancanta a ce suna zuwa suna neman abinci da kawunan su ba musamman a ce aikin ƙarfi irin wannan aikin. Sai dai akwai matuƙar ƙarfafawa ga matasa ko in ce ga yara a madadin mutum ya mai da hankali ga yin wasu abubuwan da basu dace wato goma ya samu ya ƙaramar sana'ar da ya rika domin dogaro da kansa. Duk da cewa ɗannan yara duk da waɗannan aikin ƙarfi da suke suna neman abincin da sun ka ci, suna zuwa makarantar arabiya na ta boko kamar yadda mun ka tattauna da su kuma za ku ji cikakkiyar tattauna da mun kai da su ba amma dai akwai bukata a ce gwamnatoci da masu hannu da shinu da ƙungiyoyi a ƙulla wata hanya da za a bi domin taimakon irin waɗannan yara da dama daga cikinsu a halin yanzu to idan sun ka tashi sun ka rayu ba a sani irin idan su zama ba a cikin al'umma ga da cikakken zanta da mun kai da suwa tattaunawa mai matukar ban tausayi. yanzu wannan baron jarka nawa haka ɗauko mai goma kai ɗan asalin ina ne shinkafi to me kawo ka garin gusau gudun eh, hijira ma oyo gurin hijira to kana zuwa makaranta eh. ta arabiya da ta boko yanzu shi zankana makarantar arabiya makarantar boko ha ne aji na shidda to ga wacce mai suna makarantar da haƙi gida da to yanzu ga yau mandi kuma ga lokacin makaranta ya amma baka wuce ba mi kaka jira an ba da hutu ok an ba da hutu a kuma makaranta eh. to idan an kuma makaranta kenan kana barin sai da ruwan ne eh. to yanzu ina mahaifanka suke suna wada su suka turo ka zo ka iyo ka rinka sayawa eh. nawa haka sai da suwa ɗari ɗari duk jirka guda ɗari haka sai ta eh. to ya haka jan su eh. ya haka jan ruwan kaka tura su a wahala ba ka da yanne ne ban wanda ne shi baban ka sana me kai kihi eh kihi ka to yanzu da zarar an kuma makaranta zaka ba sai da ruwan kwata-kwata Eh. Eh, kuwa shekara hmm? kuna shi wanga takwas hmm. shi ku wanga bakwai kai ha ni goma sha to ga ku kuna waɗannan ruwa wannan baron wani ne an ga baron wani ku asali yana ne garin hmm. daura me ka ku garin gusau na an ok to annan ruwan gidan ku ka ibo su ko kuma dai na sai da wani to kuna zama makaranta eh, wacce makaranta ka zo arabiya da ta boko ko dai wacce amana ba kai da babban hizon kai da babban kana biyar su hakan nan ka shi wanga biyu shi kuma magana to makaranta boko ha san bani kai aji nawa hake shidda da shaba. aji shidda sambo ss3 da an koma kuma kuna za ku da shi to me kuka ɗiba ruwa ba kun kwara su nawa nawa aka sai da jujjar ka guda to shi kun ka har sai da wannan ruwan da baban mu ya rasu shekara na yanzu an yi shi ya an kai rasu shan na hadarin mota ko kuma dai rashin lahari kawai rasu yanzu kuna jin daɗin iba waɗannan wuran da kuka yi ya kuka ji kullum kun ka ba wuran to ana sayan ruwan in kun ɗebo to Allah shi taimaka